محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ربنا لا don Allah ina neman shawara ne malam ni matashi ne kuma shekaru na 24 to malam na samu mahaifiyata akan ina so in yi aure amma sam ta ce bata yarda ba wai na yi yaro da malam ina da sana'a mai karfi don har shago ina da shi a kasuwa kuma ina da gidan da zan zauna amma mahaifiyata ta ƙi yarda kuma malam ina tsoron faɗawa halin da mafi yawan matasa a yanzu suke faɗawa sakamakon rashin aure don Allah malam a musulunci a kai wani shekaru da sai an kai su ake aure Allah mai da malam gida lafiya wato abu uku yasa mahaifiyarka ta faɗa haka na farko tana so ka nuna ka san dalilin nunar mata mafi yawa yanzu abokiyar gabarsu shine babarka gaya maka gaskiya har tambaya suke yana da virus yana da covid-19 ko covid-20 uwa kenan saboda haka sai a ce ai kakki bari babarsu babarsa ta dinga tsoma muku baki ita ta haife ka ka zauna a cikinta wata tara ta zo ta sha wahala haihuwarka ta sha wahala sha da kai ka girma sai da ma kai arziki har yi gida kana da sana'a ta zo ta tana son ka to abin da ya kamata ka yi in dai babaka tana da rai kana son albarka kawai ka ce baba zaɓo min mata aure ba auren ne ba ta so ka yi ba kai ka zaɓo da kanka ne take ganin akwai matsala kaka je ka zaɓo irin waɗannan yaran masu caka wuka Allah gaskiya ne tunda a film a film suke gani yanzu kun ga kun ga yanzu tunda aka fara wannan abun aka fara wannan abun muna kirgawa muna kirgawa muna kirgawa muna kirgawa a yan shekarun nan mata sama da ashirin sun kashe namiji da wuƙa ko da kwalba ko da gatari ko da dutse ko da bulo ko da kaza amma ba mu samu namiji ɗaya da ya kashe mace ba yasa ne yake cewa anya malam za a kafa kungiyar kare haƙƙin maza ba ce to saboda haka yanzu in kana kawai ka zo ka ce baba zaɓo mun mata zan aure za ga duk kes din ya wuce ta je cikin dangi ta zaɓo maka wacce za ta iya juyawa wacce ba za ta kore ta daga jikinka ta kawo nata dangin ba wacce ba za ta kori yan uwanka ta kawo nata yan uwan ba wacce ba za ta hana babarka shiga gidan ba wacce sai in tana son abu sai ta roƙe ta ta roƙe ka ba ka ni shawarar da zan baka kenan in dai kana da baba kaka kuskura ka saba mata kowace irin mace ta ɗauko maka kuma ka karɓa auren farko ka bari kawai baba ka taimaka amma shawara ce in ba taimaka ba ka je kai abin da za ka yi wallahi zaɓin uwa a wajen aure za ta zaɓo maka 'yar kirki sai dai ka ce ko siffarta ko amma za ta zaɓo maka za ta ɗauko maka wacce ta san in ta shigo za ta tare ta kuma kai ma abin da kake so wacce za ta girma ma babakka wacce za ta mutunta babakka wacce babakka za ta zo a yi fare mata girki a fara zuba mata kafin a zuba ma da wannan shi ne. amma tsoron da take ji kana shekara 24 Allah ya fara maka arziki ka je ka haɗu da wata a TikTok ko ka haɗu da wata a Facebook ko a Twitter ka haɗu da wata a kan hanya ta zo ta maka zaƙin baki ta aure ka farko sai ta fara sa maka wannan tsohuwar fa wannan tso kullum a ta sukan babaka har wata rana tun kana gaishe ta sau ɗaya sau biyu sau uku wata rana ka kasa zuwa ka gaishe ta so da ka fitinar da muke fama da ita yanzu mafi yawan matan zamani ba sa son uwa ita kuma uwa sai kishi ya kama ta tana gani fa na haifa ita ma sai ta buɗe dantse a yi rigimar shi sa sai ka ga rigima tsakanin sirika da sirki kuma wannan kai ka buɗe ƙofar dan da baka kawo mata wacce za ta raba ka da ita ba da ba za ta fitar da makamanta ita ma na uwa ba da haka ka ce mata yanzu baba na fasa auren duka yanzu komai an fasa duk abu da yake so aje an aje sai bayan kamar wata biyu ka je ka ce baba na yanke shawara kawai ki samo min matar da kanki to ba za ta sake faɗan wancan magana na cewa ka jira sai ka ƙara wayo ba ta za ta bani lokaci za ta shiga cikin dangi ko ƙawayenta ko yan uwanta ko danginku ko kaza zaka ta ce a nemo mata mai hankali kana nan za ta ce maka je kaka wancan in ta yi maka saboda ta wacce za ta ga da hannun uwa a cikin aurota in mace ta san da hannun uwa kun san da yadda ake yi ma in ma kai ka gani kana so to in aka tashi kawo yarinya babaka ake kaiwa sai ka je ka karɓo kai kuma a hannun babaka ba ɗakin mace ake kaita ba wajen babaka ake kaita a ce hajiya gashi mun kawo miki amana su ce to na gode kai kuma sai ka je wajen babaka ta ce to kaga amana aka ban kai ma na baka amana ka in ji duka ka in ji zagi ka in ji saki ka in ji wulakanci ku gaishe ta kai da ta ku tashi ku tafi sai hankalinta ya kwanta ta kawo ɗanta matar da ba za ta kore ta ba to shine kawai ba wani wai aure ne baka isa ba karama kalla ka isa barazana ce babaka take gudu wani ya ce Allah ƙara malar lafiya tambaya ta yayanmu ya ba da fili a yi masallaci domin sadaka jariya ga iyayenmu amma ba mu da kuɗin ginawa kuma akwai masu su gina kyauta to malam yaya ladanmu a wajen Allah akwai ladanku shi ya ba da fili ya ce a gina wa mahaifanku sadaka jariya sai wani ya zo shi ma zai saka jarinsa akwai sadaka jariya da ai tarayya ake ba mutum ɗaya ne zai tun daga farko a ƙarshe ba kai kai wannan wannan ya rufi wannan ya sa kwano wannan ya sa wutar lantarki wannan ya gini in an samu wanda zai yi shi sai samu ladan ginawa ko kuma ku samu ladan kawo shi shi kuma wanku ya samu ladan filin da ya bayar shi kuma kun san falala Allah ba wai iyanan take tsayawa ba Allah ya tashi duk sai ba ku iri ɗaya ko ninka muku ninkin ba ninkin. Za ka kai dai kai wa Allah aiki kawai. kuma ka ba wani dama ya yi ta kanka mun je kwanan nan ga yaran nan mun je yobe state mun shiga ƙauyuka mataimakin gwamna ya sa aka ɗauki waccan shekarar muka yi shawara a ɗauki masu karantawa su shiga ƙauyuka a koya wa mutane alwala da tsarki da sallah da tauhidi aka ɗauki malamai maza da mata ake biyan su suke shiga ƙauyuka suke koyar da sallah sai ce malam mu tashi mu shiga ƙauyukan nan ka gani da idanka wani guraren ma da muka je mota ta kare kwalta ta kare cikin ƙasa muka shiga a tsaye da motar mu tsallaka kwari mu je mu tarar da islamiyya ga mata sun cika an tura wata ustaziya tana koya musu alkur'ani da tauhidi mai musu tambayoyi mu ji karatu ya zauna a cikin daji bayan an kai musu ruwa an kai musu wuta to a kai musu kuma ilimi wanda za su bauta Allah to an zo gurin sai aka ga an musu ajujuwa guda biyu na islamiyya ya cika sai difti gwamna ya ce to ni zan kara musu aji biyu da muka shiga mota sai sifikansu yake cewa da Allah a banmu banmu ajujuwan nan guda biyu ni zan yi yanzu ma a faɗi nawa za a kashe yanzu nan ba da kuɗi? kowa ya ji ya gani da sa ya ga abin tausayi mata suna ta kutsu suna ta fitowa daga cikin ɗakin ƙasa ana koya musu karatu malamar ta zo ta faɗa abin da take koya musu malam gwanin ban sha'awa to da muka dawo sai ka ce to ranka ya daɗe duk fa aikin nan da kake ta yi ba fa dole ba ne idan ka mutu yayan si? wani ɗan zai iya ce a tsaya wallahi sai da ta sai da kusan sa kuwa kuka a gurin yace to jama'a ga malam ga sifika ga sarakunan mu, ga sauran al'umma ga shi ana ɗauka a kafafen yaɗa labarai ko yau Allah ya sa na faɗi na mutu to duk abin da na mallaka a kasashe goma ɗauki ɗaya a ci gaba da wannan aikin kuma ni na san abin da na bari na san me nake nufi da ɗayan nan sannan ina roƙo su kuma zuriyata kowa ya bani tufe san a cikin nasa gadon a haɗa a ciki idan an ba mata na guda uku da 'ya'yana sama da ashirin kowa an ba shi haƙƙinsa to shi kuma ina roƙo a nasa haƙƙin ya bani tufe san a ƙara a ciki kuma yace mana malam wannan aikin da ka gana ta yi wani ɗana ne cikin 'ya'yana ya faɗakar da ni yace baba ka tashi ka nemi aljanna da kanka kuma da kudinka kuma ya ce abin mamaki a cikin yaran ina ga kamar shi ne ma bai kai su nutsuwa ba ragowa na ce a turo min shi an masaki ya turo min shi na ce kai a ina ce yana aiki a gurin zance kai ya ce an yi na zuwan same shi na ce baba yadda nake ganin duniyan nan wallahi ka tashi ka kashe kuɗinka da kanka to abinda baka yi da kanka ba kana zaton wani zai ma ka tara wa 'ya'ya kuɗi naka ne fa ka ƙi kai aikin Allah da su ka bar wa ɗanka waye maka in ya ce ba zai ba me laifinsa kai ma ba kai ba fa malami mace ce ina yawan rubuto tambaya amma ban sani ba ko ba ta zuwa ina da tambayoyi guda uku Malam a karatun baya kayi bayani akan wanda ya jima bai yi aure ba ya je gun likita ya duba kwakwalwarsa to malam har mu mata hakku mata kun san wannan bincike da na gabatar bincike ne da wasu masana suka yi to sai suka ɗauka tunda na gabatar da shi a fuska kamar raha sai suka ɗauka kamar wasa ne to sai wani profesa a jami'ar bayero profesa sani mulumfashi ya kira ni yace ni profesa ne a sociology abinda ka faɗa haka yake a rubuce a ilimin na sociology ni professor ne amma na tabbatar da abin da ka faɗa so wani likita shi ma a psychiatrist ya kira ni ya ce ai malam abin da ka faɗa haka ne lalle wanda ya daɗe bai aure ba ya dinga cikin kwakwalwarsa so da rashin fitar abubuwan nan yakan dama kwakwalwa Yusa wani sai kaga yana wani surutu ko yana wani so <laughs> ma abin ya haɗu da sanyi kuma ga kai ma ka taba ji ko ka taba ji kai ma ko shi ma ya faɗa haka sosai malamin naku sai an duba shi na biyu malam idan ana yin karatu kusan lamarin da ake faɗa na maza ne ba a sa mata kamar magana aure a a neman kuɗi da neman miji na gari to wannan ke kuma ai in kika ji ana magana maza har da matan innal muslimina wal muslimat malam magana zuwa gun likita na gani akan yaya ah, ya yawa shekararsa arba'in ba aure idan yana magana sai kaga kamar yana hauka mala ta mu da addu'a wajen samun miji na gari mai addini to Allah sa ke ma mai addini ce kullum muna son alkhabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati tayyibatu littayyibina wa tayyibuna littayyiba sai mace ta ce malam ka roƙa min Allah ya ban miji na gari idan miji na gari ya zo ta ta fara wujijjiga shi sai ce malam ya haka to ya haka ko ta ta Allah a kawo na gari sai ce ai ba na gari ba na gari mai gari <laughs> malam baka ji daidai ba ne ai gari da gari da gari gari wannan ma na kiranta gari to akwai kuma na gari na cikin gari akwai kuma mai gari cikin ajiyonsa kan kin ce mai na gari to mai gari babban riga ko mai gari a ajihunsa ko kuma na gari na cikin gari duk na gari zai iya ɗauka wannan ko amma kina nufin nagari mai nagarta to ke ma ki zama mai nagarta yadda kake roƙon nagarin nan shi ma fa haɗa ga hannu yake yana Allah ka banta gari wato abin da na fahimta komai lalacewa mutum yana son nagari komai lalacewa mutum yana san ashe shi nagari nan tsada gare shi sai aka ki fara inganta kanki wanda ya inganta kansa yayi abin da Allah yake so wallahi Allah baya tozarta shi ki gyara ki gyara ɗabi'o'inki ki zama ta gari ina tabbatar miki zaki samu miji na gari Allah ya ce mala Allah ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani Allah ya sa a gama da duniya lafiya Allah ya ji kan mahaifa malam tambaya ta akan zakka na yi noma a garin mu na samu shinkafa buhu ashirin na samu masara buhu ashirin da kai wannan ashe kai ka tafi ai na samu dawa buhu goma sha tara na samu wake buhu biyu da kwano takwas ya zan yi wajen zakka Allah mai da malam gida lafiya ai kaga waɗannan duk a rarraba suke shinkafa ita dama ka samu buhu 22 kaga 10% za ka fitar a ciki ko buhu 22 10% din su nawa kenan buhu nawa buhu biyu idan mai kwano 40-40 ne kaga ya zama zai fidda buhu biyu a cikin 20 ko sannan kuma wannan biyun shi kuma a raba shi goma in mai kwano 40-40 ne ya kwano tamanin kaga buhu biyu da kwano kwano takwas shi na ɗaya bisa goma? eh kwano tamanin za a fitar da takwas eh takwas so goma ko ya zama buhu biyu da kwano takwas za ka fitar to haka nan kuma ka zo masara shi ma haka za ka yi 1 over 10 za ka fitar idan zakka ce ta noman damina in na rani ne kuma 1 over 20 za ka fitar haka nan shi kuma ba a haɗa su kowanne daban-daban za ka yi shi kaga kamar sai mu ce maka shinkafa ta isa zakka masara ta isa zakka shi ma dawa ta isa zakka na samu wake buhu biyu to shi buhu biyu shine bai kai ba tunda sai ya kai ausaki shida ausaki shida shine kwano kwano ɗari uku ko sittin sau biyar kwano ɗari uku to haka za ka yi kenan sai ya zama wake ne kaɗai babu zakka a cikinsa sai dai kai sadaka in kana bukata duk Allah mala ina so ka ba da shawara ga iyaye cikin ƙara kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu musamman akan kallace-kallace a wayoyi wallahi abin nan ya fi ƙarfin iyaye saboda yaro yanzu da waya baka san me yake kallo ba in ma ka kwace wayar yanzu yara sun iya wani abu in uba ya ce a bani in ga waya in suka kalli abu sai su delete ko test aka yi mu sai su delete in suka yi magana sai su in suka yi waya da wani sai su goggoge ko su saka wani application ɗin da ba za ka ga komai ba saboda haka shaidancin wallahi sai dai mu roƙi Allah mu tashi misala da daddare mu sa ido daidai gwargwado amma wani abin an ci mu da yaƙi har cikin gidajen mu. kuma sai ka ji an ce tun daga sakandin za ji an ce ka fara ba ka waya in kai magana su cewa an ba ta kana shiga jami'a za ce ka sai mata kwamfuta ka sai mata waya ka ba ta data in kai magana ce yana da alaƙa da karatun in ka ce kuma za ka tsaya kula da su to zai nemo musu abinci in ka tafi neman abinci kuma su kuma baka san halin da suke ciki ba so da haka mu sa ido iya sa ido mu yi addu'a iya addu'a mu kuma dinga zama da su muna mai da su kama abokan hiranmu yanzu batun zazzara ido ma bai taso ba a tarbiyyar yaro sai dai ka zauna kana dukan cikinsa ka ji ina ma ya sa gaba kai yaya ne ake a ciki ne ne a gani Kaɗan sassauko ya dinga jin zai iya faɗa maka wani abu in ba ka bai share ka sai dai su kawai baba ina kwana lafiya lo amma me ake ciki sai abu yayi nisa ya ginu ya ginu ya ginu yadda ba za ka iya fitarwa ba amma ka dinga dan jinsa kai zo ba iya gaisuwa ba zo zauna a nan me ake ciki mu hira ya yo me ake ciki ne ya yan tiktok din ne me ake ciki a sababbin shafuka sababbin club club din nan wai me aka yau sai ka ga sai ga ya so sake ya ai baba ma fa ya san abin da ake ciki a shi ya san ubansa ya san abin da ake amma ka bari aka yi maka nisa ka koma analog ka bar su a digital yanzu an shiga eh, menene ake kiransa aifi eh, menene artificial intelligent ai an shiga ai a karama makalla. yanzu da hoto da murya duk su zama hujja ba yanzu yanzu nan za a iya sa ka kana nan a zaune ina ka ɗauki ka sai a mai da kai kana magana kana rawa kana tsalle kana ka kadai ya mai da kai kana rawa kana motsi kana tafiya kuma hoto ne kadai ba kai murya ba kai magana ba amma sai a ɗauko wata murya sai a saka Abinda suke gani nan gama fa za a waye gari in ba za ka zo karatu ba kawai sai ka turo wani ya wakilce ka kai din ne ka shi ne zai zo ya zauna kwamfuta ka ce waya ka ce kawai waya ce amma tana bunka a baya mutum ce tana rike ba kaya kuma kamar ku daya amma kai na gaske ne wannan kuma na na boge ne kuma in ka taba shi ba zai taɓa ba in ka mare shi ba zai maru ba kuma gashi a zaune duniya fa inda aka tafi fa an yi nisa kawai ka rike alkur'ani ka rike musulunci duk inda za a shiga ka shiga da su in kaga ba a shiga da su ka fito yawwa bayan haka yau kusan shekaru na arba'in nake cikin wata damuwa tare da tsa menene malam tun ina ɗan shekara 23 nake cikin wata damuwa sosai duk wata mu'amala da na da kuɗi sai ta lalace ko ka cinye ba ko kuma abi wani bashi mai yawa shi abin da ake so ina akwai kuɗi a ninka ka nemi littafi sai ka sa input sai ka sa output ko wasu suke cinye kuɗinsu a cikinsu sai kuma zo suna cewa ina suka tafi saboda zara ba ta barin dani kana kasuwa da miliyan ɗaya amma kullum kana zuba babur ɗinka mai na dubu biyu kana siyan ka biya ka sai kaza da lemo na dubu biyar in ka lissafa sai ka ga kaci ishirin kullum kana kashe ishirin ƙanana ƙananan nan ko ba a yi cinikin ashirin ɗin ba a ranar to da ka buga 20 din nan sau 30 nawa 600 to kai kuma baka ga kai wani abu babba ba sau yan ƙanana ƙanana ne sai ka ji mutum ya ce wallahi hannuna ya tsiyaye bayan cikinsa ne ya tsiyaye su ka tsiyaye su a cikinka to ya zama tunda baka san ya shi yasa ai yana da cikin hikimar kasuwanci ka dinga lura da yawan abin da kake samu da yawan abin da kake sha wanne yafi yawa wata ran ashe a watan fa ba za a yi cinikin 600 ba za a samu ribar 600 ba amma kai kuma dan ci wannan ci wannan ci wancan ci wancan ci wancan ka cinye 20 sau 30 ka cinye 600 a ciki kuma watakila gaba ɗaya ribar wannan watan 200 ne kaga ashe abin da ya shiga cikin uwa an ci 400 a cikin uwa to kana tafiya kana tafiya kana matsa kana sai ka dinga kanti yana ƙasa kanti yana ƙasa saboda kai ka ƙi ka sako da rayuwarka a lokacin da ciniki baya tafiya misali ina siyo iyalai na naman miya na dubu biyar kullum sai kuma na duba na ga fa wannan lokacin ba lokacin tafiya kasuwa ta kowace kowace kasuwa akwai kasuwa mai ci kullum akwai kuma mai zango zango da lokaci lokaci da lokacin zahamarta saboda haka a lokacin zahama sai na fahimci in na ci gaba da siyan naman nan na dubu biyar biyar to fa zan shiga uwar kuɗi to da aka sai mai da shi na dubu biyu ce kai da fa ana cin mai ɗaya yawa a ɗan sako yanzu wata rama na ga cewa ba zai ba sai ce kai a yi ba nama to amma wani yana ga kasawa ne ya sako wani za a masa ɗinki kala goma ya sai kawunan akuya a kai gida dama suna ni suna bin kusha alhaji akwai sababbi a gani ka ce a ninki hudu kuma kana cewa duk wai wai an ninka ya tsaya ya tsiyaya ina cikin ka ne cinye su don kai wannan na wata biyu tunda dai kuɗin nan ai ba wai aje su muka a cikin ɗaki muka kulle balle mu ci wani yana zara ko suna banki ne ko kuma an sai kaya da su to ɗiban kayan akai kuɗin aka ɗauka kashewa kai cinyewa kai a banki ne aka samu matsala ko lissafi ne baka iya ba ko ka lissafa riba fiye da ciniki ko kuma kana da wani mai ha'inci yana zaran maka kaya yanzu wani da ya gano da ya ba yaron sakanti abin da yaron yake idan ya sai da wasu kaya sai ya je siyo su ya mayar masa kaga ba a ciniki kenan in ya sai da kamar kala goma sai ya je siyo wannan kala goma sai ya zo ya aje in ya zo ce masa ga kayan nan ba a ciniki ba ya cinye ribar ya dawo masa da kayansa yana siya ba dubu biyar biyar an zo an siya dubu shida shida sai je ya siyo shi a wani gurin dubu biyar sai zo mai masa da kayansa kullum zai ga yaro ga shi dai bai ci komai ba amma kuma ba ciniki ashe in ya siyar sai ya siyo mai in ya siyar sai ya siyo ya dauke ribar kuma zaman riba fa ake yi da shi da mai gidan da kantin da komai zaman riba ake yi saboda haka sai ka fa kara lissafi ka rage cikinka ka rage cinka ka rage siyan mai yanzu man nan kana gani wasa wasa da muka lissafa muka tada inji za mu rikodin na nawa muke zuba dubu goma dubu ishirin za mu zama mu ga ya tafi a rana ɗaya wani zai ce mana ai ku daina wannan ga ɗan gas ɗin ake siya ɗan makala a jikin injin ya fi a siya ta siyan ma to da baka yi lissafi ba sai ka zo ka ga ka ba da kuɗi a sai mai a dinga rikodin kuma an zo an ce maka man ya ƙare sai da muka gani a gabana aka zuba mai kafin yamma na dubu ishirin ya ƙare in ba lissafi kake kana bin abubuwa ba kai ko aiki ka ba mutum yanzu wallahi in ba tsaya kai kai nutsu ba sai ka ɗauka ya cuce ka kuma wani abin ana tafiya yana tashi Abinda ka ba da lissafi yau gobe kuma ya tashi saboda sai mun tsaya muna lissafi ita alamu adaddasinina wal hisab Sau da haka sai ka ga wannan ka tabbatar eh lalle na yi iyayi na ma fahimci to asara ake tafka a guri kaza ko ta guri kaza suke tsiyayewa ko ta kaza ko ta kaza amma kana ce kana sha a ciki kana sutura kana kyauta kana siyan nama kana dinki kana kaza kuma ka zo ka ce wai sun tsiyaye ni ban yarda da wannan ba gaskiya eh. in ku in ku an gano cewa wata jaraba ce Allah ya maka kuma sai ka karba dama jaraba ta kan zo da samu wani lokaci ta zo da rashi yadda ka karbi samu a wani guri wata ran sai kuma ka ga rashi ya zo ka sai abun da zaka ci riba sai ka faɗi ko wani abin ka siya ya rike maka wuya sai ka karyar da shi ko kuma wani abin ya ta tsiyawa baka sani ba yaranka suna ta ɗiba baka sani ba ana maka ha'inci ko a dinga zara kayan ko kai ka dinga zara kana ci duk abubuwa za su iya faruwa to sai ka tsaya ka zama mai basira mai hankali mai wayo kuma kana yawan sadaka sai Allah ya taimake ka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk